بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين Musulmi: مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya mana ni'ima da katarin sake haɗuwa a nan masallacin anas in malik a nan birnin bauchi a yau 19 ga watan sha'aban shekara 1446 bayan hijira 18 kenan ga watan biyu shekara 2025 na miladiya domin dorawa daga inda muka tsaya wanda zai zama darasi na 80 da tara daga cikin darussan littafin nan mai albarka al-muharrar fil wallafar muhammad ibn abdulhadi al-maqdisi darasi na 90 daidai kenan wanda kuma har yanzu muna kammala bayani akan fa'idoji na fiƙihu da suke cikin hadisai guda biyar daga kan hadisi mai lamba ɗari biyu da talatin da shida har zuwa ɗari biyu da arba'in daga cikin wannan littafi jiya mun kai zuwa fa'ida ta goma sha takwas yau kuma da yardar allah za mu tashi daga fa'ida ta goma sha tara har zuwa ƙarshen abin da ya sawwaka dangane da waɗannan hadisai har kumanta hadisai ne da suke magana akan a fi sala ƙarin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke bi wajen yin karatu a cikin sallah musamman kuma karatu na sura bayan fatiha mun karanta hadisai tun daga hadisin abu Fasada, al-ansari har zuwa hadisin jubair ibn mut'im Allah ya kare yarda gare su gaba daya da haka za mu karanta kai tsaye daga kan fa'ida ta gaba jiya mun karanta cewa daga cikin tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen karatun sallah yana yawan amfani da surori na al-mufassal al-mufassal sai muka tambaya shin waɗansu surori ne al-mufassal abinda ake nufi da al-mufassal shine surori yankakku surorin da aka daddace su domin daga kan alfaslu ne shine yankewa da rabawa so surorin da ake ce musu al-mufassal shine surorin ƙarshen ƙur'ani idan kuka lura daga farkon ƙur'ani surorinsa sun fi tsayi idan ka zo tsakiyar alƙur'ani surorinsa suna tsakatsaki idan ka zo ƙarshen alƙur'ani surorinsa sun fi takaituwa wajen ana fara sura a yi shafi ɗaya biyu uku sai a yanki a yi shafi ɗaya biyu sai a yanki a yi shafi ɗaya sai a yanki a yi rabin shafi a yanki a yi aya takwas aya bakwai aya shida aya biyar aya hudu har ma aya uku akwai waɗannan surorin su ake ce musu almufassal ana fahimta nan duk ba saɓanin malamai akan wannan laƙabi da ake gaya wa surori tun zamanin sahabai haka suke kiransu saboda surorin an yayyanke su an rarraba su inda aka yi saɓani shine daga wata sura zuwa ina ne almufassal ba a yi saɓani ba cewa zuwa ƙarshen ƙur'ani ne amma daga ina aka fara waɗansu malamai wanda su suka fi yawa suka ce daga suratul hujura waɗansu malamai suka ce daga sura makwabciyarta suratul qaf abin da ya fi yawa shine daga suratul hujura so da ita ma takaitacciyar sura ce in kai sama da ita daga suratul ya yayi sama zaka iya cewa ba wata sura da take takaitacciya alqur'ani kamanta don haka daga kanta ne aka fara yin takaitattun surori don haka sai ka ce mata daga kan alfujurat ya yi ƙasa an fahimta don haka su waɗannan almufassal ɗin sai aka raba su kashi uku akwai surorin da ake ce musu tsiwalul mufassal wato surorin da aka rarrabe su amma masu tsayi akwai waɗanda ake ce musu ausatul mufassal surorin da suke tsakatsaki cikin waɗanda aka rarrabe su tana ko waɗanda ake ce qisarul mufassal takaitattun surori cikin waɗanda aka rarrabe surori masu tsayi cikin waɗanda aka rarrabe su ne tun daga kan suratul hujurat din nan har zuwa amma ya luna. duk waɗannan ana ce musu diwalul mufassal tun daga amma ya luna. ita kuma har ka zo wadduha ko ƙarshen suratul lai. shi kuma wadanda ana ce musu awsatul mufassal wato waɗanda suke tsaka-tsaki su ba masu tsayi kamar na can ba sannan su ba takaitattu kamar na ƙasa ba waɗannan su ake ce awsatul mufassal sannan sai surorin da suke daga kan wadduha har zuwa min aljinnati wan nas su kuma waɗannan surori ana ce musu qisarul mufassal takaitattu gajejjerun surori na fata an fahimta ai kaga wadduha idan kai sama da ita ba ka samu wata sura kuma alkur'ani da yake ƙasa da ita wajen gajarta ba shi yasa daga ita yayi zuwa ƙarshe ake ce musu ƙisa sannan an baya ta sa'alun aka ɗauka daga ita zuwa ƙarshen wallaili idan ya gasha ake ce musu ausa haka kuma idan ka ɗauka daga kan ƙarshen suratul mursalat shi kuma ka koma sama har zuwa alhujura su kuma ake ce musu masu tsayi na fata an fahimta da haka waɗannan surorin duk da kaje ana magana akan annabi sallallahu alaihi ya fi karanta su waɗannan ake nufi shi yasa ka ji wato sahabi ke cewa babu wata sura daga cikin almufassal da ban taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta a sallah ba dukkan su ya ji shi yana alhujurat ya ji shi yana yin kaf, ya ji shi yana yin azzariya ya ji shi yana yin atur, ya ji shi yana yin har zuwa karshen alqur'ani ba inda bai taba ji shi ya karanta ba kaga surorin da yafi yawan yi kenan wannan baya nufin baya yin waɗansu surorin kamar yadda zamu zo mu ji gaba amma waɗannan ya fi yawan karanta su a cikin salloli saboda sun fi yin daidai da yi wa mutane sallah da take wato matsakaiciya amma lokacin da bukata ta zo sauran surorin ma ba a barin su ba wata sura da za a ce alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta ba a karanta ta an fahimta wannan magana da ke cikin waccan hadisin sai ya sa ka gane cewa babu wata sura a alkur'ani da za a ce ita ba a yin ta kamar yadda a gargajiya aka samu waɗansu ba sa yin tabbace da abi lahadin watan ba ba a yin ta wai a sallah amma babu wata sura a cikin alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta ta a cikin sallah ba cikin waɗannan almufassal to kaga ita kuma tabbace da tana cikin su an fahimta fa'ida ta ashirin hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko kuma min hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adamu liktisari ala suwar muayyanatin min qisadil mufassal yana daga cikin shiryarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kar karka ɗauki waɗansu surori ka ce waɗannan surori su ka taƙaita su wa sallah kaza wannan ma yana cikin abin da aka samu waɗansu suke a gargajiyance sai zama kullum sallar magariba inna anzalnahu da qul huwallahu ahad haka ne ko kullum sallar asuba wasu sama'i wa tsari da wa shamsi wa duhaha wannan ma anzalallahu bihi min sultan ba Allah ne ce ai haka ba kuma ba annabinsa ne ke yin haka ba sallallahu alaihi wasallam al'ada ce kawai kuma in mutum ya mai da shi a matsayin addini ya zama bid'a amma idan dalili ya sa kawai ka ɗauka ka karanta ko su ka fi iyawa sai ka babu laifi amma in ka ɗauka haka ne ya kamata to wani ya zama bid'a an fahimta ko shi yasa ma malamai suka ce almudawamatu ala zalika khilafu sunna yin haka da dawwama akai ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnu abdul bar yake faɗa yace ruya annahu qara'a bil a'raf yace sallan magariba dai da kuke gani ita ce aka fi dauka a matsayin kullum a mata takaitacciya an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ta yayi suratul a'raf an rawaito cewa ya karanta suratul safat an rawaito ya karanta suratul dukhan an rawaito ya karanta suratul tur an rawaito ya karanta sabbi an rawaito ya karanta watini an rawaito ya karanta wal mursalati babu wanda in ta kama ba a karanta ta yace duk an rawaito wa kana yaqra'u fiha bi qisar al mufassal an samu kuma yana yawan karanta surori gajejjeru na kasan nan daga kan wadduha yayi kasan wa kulluha atharun sihahun mashhura yace dukkan su ai dalilai ne waɗanda ko hadisai waɗanda suke ingantattu kuma sun shahara a wurin waɗanda suka sani shi idan baka manta ba lokacin da ana sallah mu'azu ibn jabal yana limanci sai wani ya yanke sallah saboda mu'azu ya dade ya ɗebo bakara kuma ya je yi sallah wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo yana limanci sai ɗebo bakara sai wancan din ya yanke sallah sai sallah su shi kadai sai tafi wannan abin sai ɓata bata wa mu'azu rai da aka gaya masa ga abin da wani sai je kai karansa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce a kira mutumin da kira shi yace kai ana sallah kai yanke yace eh na haka ya rasulullahi me yasa kai haka yace ina da abubuwa ne a gabana shi ko mu'az zai zo ya bi ka talla mu jira shi a masallaci mu ta jira kafin ya dawo mu haƙura saboda liman ne yana dawowa kuma sai zai ɗebo bakara yace to mu ko muna da abubuwan yi a gaban mu da yawa yace shine naga yau ni ba zan yi haƙura da wannan dadewa ba sai na yanke sai na yi sallah ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kai me ka karanta yace ni dai kawai ni dai na roki Allah ya bani aljanna na roki Allah ya tsare ni daga wuta ya abin da kai kenan ta haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haula hataini mujaddid da ni da mu'azu ma duk ba mu wuce haka mu wala ma duk Allah ya ba mu aljanna ne Allah ya raba mu da azaba sai ce to kai fa mu'azu me yasa zaka zo wuri na ka bi sallah ka koma suna jira ka kuma ka je ka dade da hujjarsa bata gamsar da shi ba sai ce masa a turidu an ta kula fattanan kai kana so ka zama mai fitina ne so kake ka kora mun jama'a yace karka kara haka daga yau sai ce masa ina wa shamsi ina wallaili ina wadduha ina alam nashara ce wannan me yasa ba za ka yi isha da su ba ya nuna ana yin isha da waɗannan a galibi kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai da su an fahimta sannan jera su haka da ya nuna cewa ba kwaya ɗaya ake ɗaukawa kawai ka ce daga kullum sallar isha sai sura kaza sai sura kaza ba duk abin da ya sawon aka yi fakara kuma ta yassara min alquran wa qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn a cikin zadul ma'ad Allah ya masa rahama yake cewa almudawamatu fiha ala qira'ati qisaril mufassal da'iman ce mutum ya dauki wasu surori a cikin qisarul mufassal a sallar magariba ya dawwama akai kullum fa huwa fi'lu marwan ibn al-hakam wanda aka samu ya fara yin wannan marwan ibn al-hakam shi yake haka ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت شيء aka samu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaid ya masa inkari yace da shi malaka taqra'u ufil maghribi bi qisar al mufassal me ya same ka kai kullum sai dai ka karanta waɗannan surorin a magariba wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bi tula tulayai yace ni kuma a sallan magariba na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta surar da tafi kowace tsayi a cikin qur'ani bayan yar uwarta mai tsayi yana nufi suratul baqara da suratul ali imran ai da suratul al-araf yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul araf a cikin sallar magariba qultu ay qala sai shi a barwacin hadisi yace wa ma tula tulayen wace sura ce kuma tula tulayen sai yace al araf a sallar magariba annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta ya raba ta biyu aya 200 da wani abu to kaga ashe ka ɗauki wata sura ka ce wannan kullum ita za a yi wannan bai taso ba Allah ya samu mu dace fa'ida ta 21 tajuzu salatu bil qira'ati al ashr al mutawatira bi ijma'i al ulama ya halatta liman idan ya iya yayi sallah da kira'o'i waɗanda suka tabbata nan na alqur'ani guda goma nan duk wanda ya dauka a ciki ya halatta ayi sallah da ita ba wata kira'a da cewa ita ce ta sallah ɗayan kuma ba ta sallah ba kuma duk matsayin su ɗaya ne tunda dukkan su kalamu rabbil alamina qala al-imam as-subki fi fatawa al-imam as-subki yake cewa al-qira'atu saba allati iktasara alaiha ash nan guda bakwai waɗanda al ya kawo su a cikin nazamin sa والثلاث التي هي قراءة هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة waɗannan ƙira'o'i bakwai ɗin da cikon goma da cikon uku da suka zama goma dukkansu mutawatira ne kuma sun tabbata a cikin addini wa kullu harfin da bihi wahidun min al-asharati ma'lumun min addini, bil darura annahu munazzalun ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallama la yukabiru fi shay'in min dalika illa jahil ba wanda zai ce wai shi ba za a karanta ba za a yi sallah da wannan ba sai dai jahili haka kowace kira'a daga cikin kira'o'i ya halatta a yi sallah da ita wato annabi sallallahu alaihi wasallama da aka saukar masa da alkur'ani an saukar masa da salon karatu salo salo salo gurgudun yanda ya dace da harsunan larabawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ya iya kowane harshe to sai Allah ya koyar da shi ta yanda zai iya yin abin da ya dace da kowane harshe cikin harsunan larabawa sannan kuma yadda a cikin aya ɗaya ba sai an maimaita ta ayar ko a wani wuri ba sai a faɗi kalmomi guda biyu ko uku sai a caccanza su a ba su nau'uka daban-daban saboda ya ba da ma'anoni duka kuma a cikin ita aya ɗaya na fata an fahimta wanda ɗaya za ta ƙara fassara ɗaya sai zama alƙur'ani ya fassara kanta ya yi wallazi na manu in ja a kun fasikun bi na ba'in fata bayyanu ya yi wallazi na manu in ja a kun fasikun bi na ba'in fatasabbatu duka ma'ana ɗaya ce ai amma a madadin an yi wannan sai an je wata ayar an sake a'a a cikin wannan din sai a karanta fata bayyanu sai a ƙara karanta fata sabbatu sai baka fassarar ma'anan ta bayyanu shine ta sabbatu an gane wannan to haka da yake a cikin bambance-bambancen da ke tsakanin waɗannan kira'o'i dukkansu daga Allah suke amma saboda Allah ya yi alkawarin sauwaƙa alƙur'ani wala qad yassarna alƙur'ana li dhikr shi yasa sai ya yi shi da sauki ta yanda wannan a irin dialect ɗinsa akwai wannan ma irin dialect ɗinsa ya dace da shi wannan ma shi yasa aka samu waɗannan kira'o'in wannan ya bambanta a wasali wannan ya bambanta a tsigo wannan ya bambanta a ita kalmar matukar dai amma babu ɗaya da yake ƙaryata ɗaya dukkan alƙur'ani yusaddiqu ba'dahu ba'dahu shi ta Allah ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mutashabihan yana kama da juna duka iri ɗaya ne ba wani wuri da zaka ce nan yana sukan juna cikin Qur'ani duka ba tufka da warwara walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira masani kuma wanda ake yawan maimaita shi sai ka ji annabi Musa a can suratul baqara wanzu suratul araf ana yin annabi musa sai ka ji ba irin na cikin suratul bakara bane yana kara maka wasu abubuwan da baka ji a can ba in an zo cikin suratul hud cikin suratul ashuara cikin wata sura sai ka ji duka dai annabi musa din da amma nan ya kara akan can sai zama masani ana maimaitawa a ce alƙur'ani ana maimaita manganu kan aljanna abinda aka faɗa a can nan ma aka faɗa duk aljanna ce amma sai ka ji nan siffofin da aka wasafta a can ba a faɗa ba sai zama masani ana maimaitawa amma tare da ƙarin fa'ida kuma duk inda aka zo ba za ka ji nan ya gundire ka saboda an taɓa yi a can ba ina fata an fahimta to wannan shi yasa sai aka samu alƙur'ani sai zo da irin waɗannan salo na karatu to wannan salo na karatu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya su duka kuma ya koyar da su duka sahabbai ma sai suka iya duka sai suka koyar wa tabi'ai duka to daga kan zamanin tabi'ai zuwa waɗanda suka biyo bayansu sai aka fara gina makaranta ta karantar da alkur'ani to wannan makarantar mutumin da ya ruwaito daga wurin sahabi ko daga wurin tabi'i wannan kira'a ɗin ta musamman da aka ji ta tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama wadda akwai bambance-bambance da ɗaya kira'ar wanda shi annabi duka ya yi to mutum ɗaya sai ya tsaya sai ya zama gwani a guda ɗaya ina fata an fahimta wani kuma sai ya zama gwani a guda ɗaya wani sai ya zama gwani a guda ɗaya ko ce kira'a to a cikin gwanintarsa shi kuma sai ya zama yana da ɗalibai da yawa amma akwai ɗaliban da suka fi shahara waɗanda suka fi wato waɗanda suka fi ƙwarewa a wannan ƙira'ar tasa to a cikin kowace ƙira'a sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama a wurinsa ya yi a cikin wannan irin tsarin ƙira'ar kuma akwai salo guda biyu shi ma wannan salon shi ake ce riwaya an fahimta a dunkule tsarin karatun shi ake ce wa ƙira'a amma salon yadda za a furta karatun shi kuma ake ce riwaya to mutumin da wannan tsarin kira'ar ya shahara a wurinsa tsarin kira'ar ya shahara a wurinsa sai a sa wa kira'ar sunansa ba wai don wai shi ya fara kirkiro ta ba shi ne wanda aka fara koyo a makarantarsa amma a makarantar kamar kai ne yanzu sunanka muhammad ta ce makarantar malam muhammad ba ana haka ba to shi ma makarantar wannan tsarin karatun a wurin wane aka ji to amma yana da manya-manyan ɗalibai waɗanda suka fi shahara wanda suka koya a wurinsa su kuma sai aka samu mutum biyu kowane ɗaya daga cikin mutum goma nan yana da manya-manyan ɗalibai da suka gawurta wanda suka rawaito tsarin karatu a wurinsa da salon kira'ar su kuma mutum biyu to shi ta sai a ce akwai kira'a guda goma akwai riwaya guda ashirin ina fata ana fahimta amma kamar yadda a hadisi za mu ce hadisin bukhari bukhari ne ya faɗi hadisin wa ya faɗa annabi ne sallallahu alaihi wasallam bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah waɗannan guda shidan ai hadisin ba nasu bane amma a wurin wa aka samu a wurin su aka samu su suka rubuta a littafi to ita ma wannan kira'ar ba tasa bace ta Allah ce wanda ya karantar da jibrilu jibrilu ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karantar da sahabbai to amma tun da yanzu ba a wurin sahabban muka ji ba mu a wurin wane muka ji kira'ar ta shahara to sai aka sawa makarantar kira'ar da sunansa an fahimta to da haka dai zaka ji kira'o'in nan guda goma da aka samu kira'ar al-imamu nasir babban malamin madina al-madani kira'ar al-imamu ibnu kathir babban malamin makka al-makki kira'ar al-imam ibn amir babban malamin sham a shami kira'ar al-imam abu amr babban malamin basara al-basri kira'ar al-imam asim babban malami cikin malaman kufa Alkufi. kufi kira'ar hamza az-zayyat babban malami cikin malaman kufa shi ma al-kufi kira'ar babban malami alkisa'i shi ma alkufi babban malami a kufa dukansu mutanen kufa ne waɗannan guda bakwai ɗin su ne waɗanda wani Shatibi ya tattaro ya kawo su a ciki ya waƙe tsarin salon karatun su tare da marwaitansu su guda biyu sai zama ana da ƙira'a guda bakwai riwayoyin su kuma na almajiran su guda nawa biyu ya zama sha hudu to sai sauran cikaton guda uku su ne Abu Ja'far shi ma babban malami a Makka sai kuma Yaqub babban malami a Yaman al sai kuma khalaf ɗaya daga cikin waɗanda suka yi riwaya a wurin hamza shi kuma yana da ƙira'ar da shi ma ya rawaito ta shi ne ake ce masa khalaful ashir waɗannan idan ka haɗa sun zama ƙira'o'i guda nawa guda goma to waɗannan ƙira'o'i dukansu ya halatta a yi sallah da su kamar yadda ya halatta a wajen sallah a bauta wa Allah ta hanyar karanta alkur'ani da su za ku rika jin ƙwararru waɗanda suka iya karatun alkur'ani za ka ji mutum yana karantawa ko ya ɗauki salon guda ɗaya ya ta yi ko kuma ya abin da ake ce jam'ul qira'at shine ya ɗauki wannan idan ya karanta aya to a cikin ayar akwai bambance-bambance daga tsakanin su a wajen lafazin karantawa ta hanyar riwayoyi daban-daban to sai ya yi wannan daga baya yi wannan daga baya yi wannan a ita ayar sai ya gama cewa kafin ya je aya ta gaba wannan duka yana cikin abin da aka samu daga cikin <clears throat> wato tsari na magabata wajen karanta alkur'ani da kuma karantar da shi na fata an fahimta to ya halatta mutum ya karanta alkur'ani da kowane ɗaya daga cikin waɗannan kuma ba za a yi masa inkari akan cewa wannan abin da yake karantawa ba alkur'ani ba ne an fahimta ko wannan dukkan malaman musulunci sun yi ijima'i akai ba wanda ya saba fa'ida ta biyu karrara al-muhaqqiquna min ahli al-ilmi harimar al-qira'ati fi salawati bil qira'ati shadda amma malamai sun ce bai halarta ba mutum ya yi karatun Alƙur'ani da wata riwaya da ba ta cikin waɗannan da muka faɗa ko da an ruwaito ta amma idan ba ta cikin waɗannan to bata zama mutawatira ba duk kuma riwayar da bata zama mutawatira ba to ana kiranta qira'a shadda qira'a shadda kuma a wurin malamai ba qur'ani bane so da qur'ani baya tabbata sai ta hanyar tawatu, an fahimta sauran sai dai ai amfani da su wajen wajen wajen tafsiri amma ba amfani da su wajen qira'a idan sun inganta amma suka zama ta hanyar ahad to sai a yi amfani da su wajen me wajen tafsiri na fata ana fahimta amma misali yanzu aka samu a cikin sayyid bukhari cewa daga abdullahi bin mas'ud shi yana karanta ayar da take cikin suratul ma'ida ta maganar hukuncin rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fa kaffaratuhu ita'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wannan shine qira'a mutawatira amma sai aka samu abdullahi bin mas'ud an ruwaito da gare shi ya ce fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at wannan mutatabi'at din ya zo amma a kira'a shadda na fata an fahimta saboda tun da yana cikin bukari ai ya inganta amma ba za ka karanta shi a matsayin qur'ani ba saboda bai zo ta hanyar tawatur ba to amma ana amfani da shi kuma a fiqhu shine duk wanda zai yi azumi na rantsuwa ka fara rantsuwa idan ba zai iya ciyarwa ba ba zai iya tufatarwa ba ba zai iya yanta baiwa ba sai aka ce to yayi azumi to wannan azumin a wurin mafi yawan malaman fikihu za ka iya ko ka jera ko kuma ka rarraba su to amma a wurin malaman da suka ɗauki cewa ƙira'a shaza tunda ta tabbata a hadisi to sai a yi aiki da ita don haka da ya ce mutatabi'at to dole idan ka zo za ka yi azumi sai ka yi a jere guda uku ba za ka raba su ba in ka raba bai yi ba kamar yadda a wajen kafara ta wata biyu shi ma sai ka yi a jere to wannan kafara ta kwana uku ma sai ka yi a jere wannan shine masabar hanabila kamar yadda mun karanta umdatul fiqi idan ba ku manta ba an fahimta to amma a cikin alqur'ani idan ka zo mu fasiyamu talatati ayam sai ka kara muta tabi'at to wannan ba alkur'ani ka karanta ba an fahimta wannan shine ma'anar ba a yin ba a yin sallah da qira'a shadda shi ta imamu nawawi yace a cikin al-majmu qala ashabuna wa ghayruhum la tajuzu al-qira'atu fi salati wa la ghayriha bil qira'ati shadda li'annaha laysat qur'anan فائدة عشرين دقوة اختلف الفقهاء في قدر القراءة التي يحصل بها أصل السنة malamai sun yi saɓani cewa shin sunna da aka ce a karanta sura menene mafi karancin abin da za ka karanta ya zama ka yi karatu bayan fatiha tafi kira ake ma da alal fatiha walau ayatan sawa'un kanat kasira wa tahsulu kadhalika indahum bi qira'ati ba'd Aya? malamai suka yi sabani cewa menene mafi karancin abin da za a ce wanda ya karanta sura bayan fatiha malaman malikiya suka ce duk abin da ka karanta bayan fatiha daga cikin alkur'ani shikenan ka karanta sura kuma ka samu ladan sunna sai suka ce ko kai aya daya ko kai aya biyu ko kai ayoyi masu yawa aya ɗayan ko kai gajera ko kai mai tsayi suka ce kai ko da gutsiren aya kai kai karatu saboda Allah ya fakara umma ta yasara min ma kuma ya hada ko menene baka su a wurin su a malikiya idan ka ce bayan kai fatiha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw laha kaga ya cika ma'ana sai kai ruku'u abinka kun ji daya idza zulzilatil ardu zilzalaha nan kuma fa aya daya sai kai ruku'u yayi a wurin malikiya sannan idan ka dauko ta aya sai ka ji ka gaji ka dauko ayatul kursi baka gama ba Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni sai kai ruku'u in ka ta sai ka ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum suka ce ya halatta kuma ka samu sunna na fata an fahimta shi ne walau ba'adu aya amma sauran malamai da malaman hanafiya da na shafi'iya da na hanabila suka ce a'a dole sai ka karanta aya cikakkiya aƙalla idan ka karanta ƙasa da aya cikakkiya to ba za ka samu ladar kai karatu bayan fatiya ba ba za a ce ka yi sabo ba tun da dama idan baka karanta suran gaba ba ma ya halatta ko kar manta da karatun jiya inda za ka yi fatiya kaɗai ka yi rukuku ba ka yi laifi ba amma idan ka karanta wani ɓangare na aya baka gama ba to baka samu ladar ka yi karatun sura ba an fahimta ko sai suka ce idan ka ce mu da hammata ne ta yi aya guda ai in ka ce alƙari'a kayi aya guda an fahimta in ka ce summa nazar kayi aya guda to amma a matsabar imamu ahmad wanda shi ya fi rinjaye shi cewa yayi ya halatta ka karanta aya guda amma ayar da ta cika ma'ana ta hanyar ta ba da wani hukunci an fahimta ko kuma ta cika wani labari in ka ce summa nazar mai kenan ba wani abin da mutum zai gane sai ya yi tunani waye ya yi tunanin me ya tuna a kan me in ka ce mu da hammata ne masu duhu suwa ai ba wanda zai gane me kake faɗa to sai ya ce idan za ka ɗauki aya ɗaya ne kaɗai ka karanta to ka ɗauki ayar da tsayinta alal aƙalli ya kai tsayin wata surar cikin gajerun surori wata sura ce ta fi gajarta alƙur'ani suratul kautar sai aka ce to ka ɗauki ayar da ta kai suratul kautar wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wannan in ka karanta ta ta fi suratul kautar muhammadur rasulullah ma'ahu ashidda'u 'alal kufar wannan ta fi suratul kautar an fahimta ballantana yace ka ayatul dain kamar ka ɗauki ayar aya mafi tsayi a alqur'ani kaga wannan kan ta hada surori da yawa ma wajen ta sai suka ce in dai aya ɗaya za ka yi to ka yi irin wannan ayatul kursi ko makamantan irin wannan an fahimta idan kuma za ka ɗauki wani yanki ne na ƙur'ani ba aya ɗaya ba to ka ɗauki wanda zai ba da ma'ana ta yadda ba za ka zo ka ɗauki wani ɗan abu kaɗan kuma sai ya zama bai cika ma'ana ba an fahimta ko to wannan maganar tana da ƙarfi gaskiya in dai har lada kake so ka samu na alƙur'ani to ka karanta abin da zai ba da ma'ana na qur'ani ta yadda mai sauraron ka idan ya ji zai gane cewa lallai wannan alqur'ani ake karantawa kuma kuma ya ji sakon an fahimta ko fa'ida ta gaba اختلف العلماء في الجمع بين القراءات في الصلاة الواحدة menene hukuncin tunda mun ce ya halatta mutum ya yi karatu da kowace kira'a da ta tabbata ko wannan ya nuna cewa idan zan yi sallah sai na yi karatu da riwayar warsh an nasa ko na yi karatu da riwayar a an asu ya halatta to amma shi ya halatta a cikin sallah guda ɗaya wannan magaribar da muka yi a raka'ar farko in yi karatu da riwayar hafs an asu amma da na zo raka'a ta biyu kuma sai in koma warsh an nafi kuna fahimta ta da kyau kuwa a karatu na na farko sai na ce kul huwa ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da nazara ka ta bi sai na maimaita sura sai na ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko lam yakul lahu kuf'an ahad shin ya halatta in yi haka ko kuma bai kaga nayi wannan riwayar nazo kuma nayi wata sawa'un a sura guda ko a wata sura idan kuma ya halatta to shin ya halatta idan na fara sura ban gama ba kuna fahimta ta a cikin ita surar a raka a guda sai in canza sai in koma wata riwayar سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى يا على تأيين ومن كنا فهمت والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو يا على تأيين ومن نعم كخر أوا تبركوا جابنا ولا ما يسوكا waɗansu malamai suka ce ya halatta ka yi haka waɗanda suka ce ya halatta ka yi haka suka ce saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce fatara ma ta yassara min alƙur'an ka karanta abin da ya sawwaka na alƙur'ani shin wannan abin da na yi mai na karanta alƙur'ani ko ba ƙur'ani ba ne don haka wannan yana cikin abin da ya sawaka alqur'ani kuma qur'ani na karanta da wanda ya ajere iri daya da wanda ya hahada duka da maganar waye maganar Allah ce abin mamaki cikin masu wannan ra'ayi hadda shekul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa yajuzu an yaqra'a ba'd al-qur'ani bi harfi abi amr wa ba'dahu bi harfi nafi' sawa'un kana ذلك في ركعة أو ركعتين wa sawa'un kana الصلاة أو داخلها شبا shi ba wanda ya hana ta ko a cikin raka'a guda ka fara nan daga ka koma wancan ko kuma a cikin raka'a ɗaya kai wannan in ka zo ɗaya raka'ar kai wancan ko a cikin ko kuma ba a cikin sallah ba kawai kana karatu kawai ana cikin jinka kana yin hafsu in kawai sai a ka koma kana yin warshi duk ya halatta duk wannan yake kulluhu kalamu rabbil alamin duk maganar Allah ne kuma ba wanda in ka koma can zai bata ma'ana duk ma'ana iri ɗaya ne na Qur'ani <laughs> waɗansu malamai suka ce a'a bai halatta ba suka ce wannan kwaba bai halatta ba idan ka ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya babban dalilin su shine suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an koyi qur'ani a wurin sa ne ta hanyar idan ya karantar da mutum iri daya haka yake karantar da shi duka sai wani kuma ya karantar da shi irin wannan har zuwa karshe baya musu irin wannan kalbin shi yasa zaka ji sahabbai wani bai iya dayar ba amma ya iya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sai kaga wani ya cikume wannan ya ce ya kake bata qur'ani sai ce haka za a qara'anihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni haka annabi ya koya mu wannan kuma ya ce ni ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu to kowa idan an zo ana masa iri guda sai suka ce ashe ya nuna cewa in kana kwakwabawa kai kuma ka saba da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa har ka saba kuma da yadda yake karantarwa an fahimta ko shi yasa wani shi yasa alimam imam yake cewa wa khaltu hadhihi alqira'ati qiraati ba'dha bi ba'd alkhata khata shi kuskure ne mutum ya rika haka ya fara wannan kuma zai koma wancan a'a in ka iya to ka tsaya a guda daya in ko baka iya ba to ka dauki wanda ka iya kawai kar ka je ka kwaba nan ka kwaba can fahimta nawa kenan da muka ji biyu sai fahimta ta uku waɗansu suka ce a'a akwai ƙarin bayani ba za ka ce ya halatta mutsalakan ba ba za ka ce bai halatta ba mutsalakan amma akwai bayani alimamun nawawi yana cikin waɗanda suka raba yace wa idza qara'a bi qira'atin minas bi qira'atin min as-saba yace idan mutum ya fara da qira'a ɗaya daga cikin qira'o'i guda bakwai din nan istuhibba an yutimma bil an yutimma al-qira'ata biha abin da yafi shine ya gama da ita wanda ya dauka sai ya kare falau qara'a ba'd al-ayati biha wa ba'daha bi ghayriha min as-sab'i jaz an gane ko idan mutum ya dauki waɗansu ayoyi sai ya yi sai ɗauki waɗansu ayoyi misali a jere iya inda kissa misali ta ƙare ko iya inda hukunci kaza ya ƙare inda ma'ana kaza ta ƙare za a shiga wata sai mutum ya canza ya ce wannan ya halatta bi sharfi Allah ya kuna ma qara'ahu fi thaniyati murtabitan bil ula da sharaɗin ya zama idan da ya zo raka'a ta biyun abin da ya karanta ya gama a raka'a ta ɗaya to da ya zo raka'a ta biyu sai ɗauko wata ƙistar daban amma idan abin da ya ɗauko a ta farko bai ƙare ta ba to idan ya zo ta biyu bai kamata kuma ya canza ba sai ya gama abin da yake cewa shine idan a cikin sallar magariba sai ka ɗauko suratul baƙara ai a cikin suratul baƙara akwai yanki yanki yanki na darussan da yake ciki idan ka ɗauki darasi tun daga alif lamim har zuwa ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun ba ka gama da wannan darasin ba sannan ka zo darasin wannan magana ce akan muminai darasi na biyu shine magana akan munafukai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum haka zaka yi ta tafiya an gane ko to idan ka ɗauko darasi na munafukan nan baka gama ba to idan ka zo raka'a ta biyu da wancan riwayar da kai a raka'a ta farko da ita ya kamata ka ci gaba amma idan ka gama darasin sai ka zo za ka yi a raka'a ta farkonka ka karanta labarin munafukai sai ka yi ruku. da ka zo za ka tashi daga ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum yana da alaka da wancan bai da shi to wannan sai kai wata riwaya ba kai laifi ba ya yi daidai amma idan ka ɗauko baka gama ba to ka tsaya ka gama da riwaya ta ina fata an fahimci wannan to wannan maganar a wurin malamai da yawa ta fi zama matsakaiciya haka idan mutum yana so a cikin sallah ɗaya ya yi riwaya biyu a cikin surorin na al to idan ya zo ƙul a'udu bi rabbil falak sai ya yi ta da riwayar warsh kaga ce kula uzu wa min sharri hasidin idza hasad kaga inda bambancin sa yake kenan wa min sharri ghasiqin idza waqab ya bambancin to da yazo raka'a ta biyu suratul nas ai kaga ya gama da suratul falaq ita kuma sai ya dawo sai ya canza sai ya koma riwayar haf sai ce kul a'udhu bi rabbin nas wannan babu laifi kuna gane ba wannan ya yi daidai wannan zancen ya fi rinjaye saboda yanayin mutane a wajen fahimtar addini da kuma yanayin yadda za su gane daɗin alkur'ani zai fi dacewa da cewa mutum in ya kama riwaya ɗaya ya gama ta kar ya zo ya ɗauki wata riwaya kuma daga baya zo ya kwaɓa da ita saboda kada ya kawo tashwishi akan mutanen da suke sauraron alkur'ani na fata an fahimci wannan fa'ida ta 25 dallatin nususu shar'iyya ala tahsini sauti bi qira'atil qur'an yana da kyau sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ana karatu a cikin sallah ayi murya mai daɗi ya ne murya mai daɗi shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine abuwa da da ya cika abubuwa guda biyu a taganni bil qur'an ya rera qur'anin ta yanda za a ji daɗi sannan na biyu ya yi shi da alamar tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahsanan nasi sautan bil qur'an man idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhsha Allah wanda yafi kowa daɗin muryar alqur'ani shine wanda idan ka je yana karatu zaka ji kamar alaman wannan karatun akwai tsoron Allah a ciki karatun da ba alaman tsoron Allah a ciki to ba shine murya mai daɗi ba da ya dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuma daga jin muryar mutum zaka ji alamar wannan yana jawo kushu'i yana jawo alamar da zai sa ka ji tsoron Allah yana sa ka yin tafakkuri a cikin ayoyin an fahimta sannan mutum kuma sai ya rera da irin gwargwadon muryar da Allah ya bashi ba lalle bane mutum sai ya koyi muryar wani kuma ba a tsora a cikin tsarin sunnar Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan karantar da Qur'ani ya zama wai malamin ka sai ka irin muryarsa ba a'a ba wata murya da aka ce mutane su taru akai kowa da baiwar da Allah ya masa kowa ya yi kokarin sa an fahimta shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sauti mai dadi na karatun Al-Qur'ani duk saban da suka bi shi zaka ji sun ce kamar yadda albara ibnu azib yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar isha ya karanta mana wattini zaitu zaitun yace ban taba jin mutumin da ya iya karatu mai dadi irin na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya wannan sauti yake Allah ka jiyar da mu sautin annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama a cikin aljanna ka san a ranar kiyama makarantar alqur'ani Allah zai sa su su yi kira'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi manyan makarantan alkur'ani a ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki ɗaya daga cikin girmama masu da zai yi shine a cikin taron kiyama sai Allah ya ce masa ikara yi mana karatu sai mutum ya fara karatu in yana karatu sai a ce masa warki ka rinka yi kana hawa mata takala na aljanna kana tafiya sama kana ta karatun qur'ani warattil ka ci gaba da talfilin kana na alqur'ani kama kunta turattilu fi duniya irin yadda kake a duniya sai a ce da shi fa inna manzilaka ko fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha iya inda karatun ka ya tsaya iya inda matsayin ka yake a cikin aljanna don Allah in Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani kai kuma kana ji ya wannan dadi yake Allah ka jiyar da mu sa'annan kuma ya tabbata a cikin hadisi wanda abdullahi bin mughaffal ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani yana tafiya akan raƙuminsa ranar da aka yi fathu makka yana karanta inna fatahna laka fathan mubina yace wani daɗin sauti annabi sallallahu alaihi wasallam har yana tarji'i da sautinsa tarji'i ne irin rausaye muryar nan idan mutum ya zo karanta madda sai ɗan kada sai ya sauka ya bene ya sauka ya hau annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka abdullahi ibn mughaffal yace haka naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani ni da yake banda murya mai dadi ba zan muku misali ba sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni yace duk wanda baya rera alqur'ani baya tare da mu kaga wannan babbar magana ce laisa minna man lam yataganna bil qur'an duk wanda baya rera karatun qur'ani kawai in ka zo sallah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين in haka kake karanta alkur'ani manzo Allah ce ba ruwansa da kai kai murya mai daɗi ya murya mai daɗi take shine murya da kai kaji tana maka daɗi shikenan in ya gara ma wani ya ce shi bai masa ba kai in dai ji ta maka daɗi ya dace da qur'anin Allah haka zaka karanta shikenan muryar ka mai daɗi ne an fahimta in wani ya ce bai masa ba shi ma in yi irin nasa shi ma wani bai bata masa ba shi kenan kowa tasa ta masa kai dai ka yi kokari ka karanta alkur'ani da sauti mai kyau amma sautin da ya dace da sautin larabawa saboda alkur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta alqur'ani da irin tsarin saukin larabawa ya karanta don haka abin da yafi dacewa da sunna na karanta alqur'ani shine a karanta shi da sauti balaradan sauti an fahimta ko sannan shi sauti baiwa ne malamai suka ce ibnu hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa anna hasana sauti bil qur'ani matlub abun nema ne a addini ka karanta alkurani da sauti mai daɗi yace fa illa mai kun hasanan in mutum bai da murya mai daɗi fal yuhsinhu mastata'a shi ya kokari ya gyara shi ta yi daɗin iyayen da shi zai iya ya ji ta masa daɗi kenan an fahimta saboda in ka ce wai dole sai yi daɗi irin nawa ne to ai ba yanda za a yi Allah ya haɗa mutane duka su zama saukin su iri ɗaya wani ya fi wani ko cikin sahabbai abun karanta a cikin labarin Abu Musa al-Ash'ari daɗin murya da annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa da aka zo da safe yace jiya na wuce ta jikin gidanka na ji kana karanta qur'ani yace kai Allah ya maka baiwar zaƙin murya irin muryar da Allah ya bawa annabi Dawud sai ce ka ji ni ne ya Rasulullah yace na ji ka ce wallahi da na san kana ji da na ƙara nausa ya maka muryar ce ai je ba ma ta musamman din nayi ba yana da salo salo irin wanda ya mafi kenan wanda Allah ya masa wannan baiwa sai ka ji ya fara karatu ba ka so ya daina shi ta Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya masa rahama yake cewa qala ulama malamai sun ce wa fi hada dalilun ala anna al-insana law hasana sautahu bil qur'ani li ajli an yataladda samiu wa yusarra bihi malamai suka ce idan mutum yana karanta qur'ani saboda mai ji ya ji daɗin qur'ani ku ji wannan da kyau fa'ida ce ku masu karatun qur'ani kana so ka sa wanda yake sauraron ka ko a bayan ka a matsayin mamu ko masu sauraron qur'anin ka su ji daɗin qur'ani sai ka rausaya muryarka fa inna zalika la ba'sa bihi babu laifi wala yu'addu min ar-riya ba riya bace kai kana so ne ka burge mutane da ƙur'ani ba da muryarka ba ku gane bambanci sosai akwai bambanci tsakanin wanda zai yi karatu don ya jawo kwakwalen mutane zuwa ga dadin ƙur'ani da wanda zai karatu don ya jawo kwakwalen mutane zuwa ga daɗin muryarsa idan manufarka ita ce ka sa su ji daɗin ƙur'ani ka kaɗa muryarka yadda kake so su ji daɗin ƙur'ani ba ya kake yi ba idan manufarka ita ce su ji daɗin muryarka ta fi ta wane to na shi ne inda matsalar take an gane ko fa'ida ta ashirin da shida duk wani mai karatun alkur'ani sawa'ul liman ne a gaban mutane ko mai kira'a a gaban jama'a ko hafizin alkur'ani a wurin musabaka ko ma aina ne ya yi iya ƙoƙarinsa ya nesantar da shaidan a lokacin da yake karanta ƙur'ani wannan aikin lada wannan kayan albarka karka bari shedan ya sa ka yi ka tashi a lahira a ce maka ba don ni ka yi ba baka da lada alkur'ani tsadarsa ta wuce ka sayarwa wani alkur'ani tsadarsa ta wuce ka sayarwa ba wanda zai iya saye Waka wannan da kake yi don a ce ka fi kowa iyawa don a ce muryarka ta fi ta kowa daɗi ba zai iya biyan wannan farashin ba ƙur'ani ya fi haka tsada ka tattara karatun nan duka ka sayarwa Allah Allah kadai ke da farashin da zai tsaya ina fata ana fahimta Allah kadai ke da farashin da zai iya sayan karatun ka na ƙur'ani, don haka lokacin da ka za ka yi karatu a gaban mutane yi ƙoƙari ka gyara muryar nan saboda ka sa ƙur'anin Allah ya yi daɗi a ƙwaƙwalen mutane har ka jawo su su ji daɗin ƙur'ani da maganar Allah don Allah ya biya ka ba don su ji daɗin muryar ka kai ba don ya zama ba kai suke yabo ba suna jin girman alkur'ani ne da girman ubangijin da ya saukar da shi an fahimci yadda bambanci yake fa'ida ta ƙarshe a nan ita ce idan kana matsayin makarancin ƙur'ani shaidan yana iya kama ka hari kana ƙoƙari za ka gyara muryarka a sallah don a ji daɗin ƙur'ani sai shaidan ya ce maka ya kake yi ko ka zo za ka yi karatu a gaban mutane sai shaidan ya ce maka riya za ka yi sai ka fasa yin murya mai daɗin to nan ma wani yaƙi ne ka yaƙi shaidan kar ya sa ka yi riya ka yaƙi shaidan kar ya sa ya ce maka riya kake yi ya hana ka yi kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa Sheikh bin Abdullah bin Baz Allah ya masa rahama ce wa ma tsaro bi balika min ar-riya'i fa huwa min ash-shaytan zaka je yana zuwa maka idan kana karatu ko a sallah ko a wajen sallah sai ka rinka ji kamar riya kake yace shi dan ne yake saka haka fala taltafit ila zalika ko sauraron sa karka yi ci gaba wa harib adu wallahi bil isti'azati billahi minhu lokacin da ka zo isti'azan nan ka kori shaidan da wannan idan kuma kana cikin ci gaba da karatun ne a cikin zuciyarka ka kori shaidan din wal istimrari bi tahsini sautika ci gaba da gyara muryarka ba ruwanka da shaidan ko da ya ce maka riya kake yi ka ce ƙarya kake yi saboda Allah nake yi na fata ana fahimta laifi ne shedan ya sa ka yi don mutane laifi ne shedan ya sa ka daina saboda kana tsoron kar mutane su ce na shedan ne daidai ne ka yi abunka saboda Allah ko da shedan yana ce maka ba saboda Allah kake yi ba kenan jama'an fahimci wannan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda ya zama kuskure Allah ya yafe mana sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh